wanda a bisa ga baiwa ce ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato ɗariƙus salihina ila rabbil alamina wanda yau wannan darasin namu shine darasi na biyu a satin da ya gabata mun gabatar da darasi na farko na buɗe karatun wannan littafin. bayan kammala sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan insha Allah yau zamu mu fara darasin na biyu daidai wurin da shi malam mai littafi Allah ya mishrama yake bayani game da falala ta asawaki malam ya ce fadlus falala sai asawaki kamar malam na son ya suna muna asawaki wa yana da falala asawaki wa sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma shi yasa shi wannan babban manzo namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ya farka daga bacci yakan sa asawaki ya goge bakinsa to daga cikin falalolin asawaki ta warko daga cikinsu shine isti'malu siwaki aiwatar da asawaki rabbi an karrab yana sa Allah subhanahu wa ta'ala shi yarda da kai aiwatar da asawaki na sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da kai wannan falala ta warko kenan روى النسائي الإمام النسائي رحمه الله تعالى يا رواية وصححه الألباني إمام الألباني يتي وأن رواية رواية شيء sahihiya ma'ana ingantatta ana aisha daga aisha an nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala hakika shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa asiwaku asawaki mataharatun lil fami yana cewa yana tsarkakewa zuwa ga baki na mutum idan kana yin asawaki yana zaman ma mahari na samun tsafta da tsarkaka ga ainihin bakinka mardatun lirab kuma yana samar da yadda Allah kaga a cikin falalan mu ta farko za mu fahimci abubuwa guda biyu game da asawaki na ɗaya dai ka samu tsarki da tsafta ga hakoranka wanda hakoran za su ƙara ainihin ƙoshin lahiya da samun ƙarfi kuma babu wani wari da zai tsayawa a cikin bakinka sannan kuma a yeye guda ga bayanin yarda Allah kuma hadisi ga shi mun hadisi ne ingantacce wanda imamun nisa'i Allah ya fi shirama ya ruwaito wannan hadisi sannan imamun albani ya a hadisi ma'ana hadisi lamu lahiya yake mai da wata illa da ka ke da ya ku bayin Allah abin sani a nan nuyi a nan shi ne mu sani asawa kiwa yana da falala ga ta farko zuciya yi istihibbatuwa wasu lokuta waɗanda aka so awqatun istihbabu siwaki lokutan da aka so yin asawaki mun dai falala asawaki ta farko to yanzu sai bayanin lokutan da ake son yin asawaki wanda suna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ko kana azumi kai asawaki ba komai na ɗaya daga cikin lokutan da aka so yin asawaki akwai aindal wudu'i lokacin da za ka yi alwala to ana so kai asawaki a wannan lokacin ba kamar yadda muke yi da hannunmu ba za ka ga idan ka kalli mutum goma da suke yin alwala shidda daga cikinsu suna yin asawaki ne a tsakiyar alwala wanda kuma ana son ka yi asawaki ne kamin ka wara ita wannan alwalar dasa. ka sa magoginka ka goge haƙoranka ka sa ruwa ka kurkura bakinka gabanin ka wara alwala ba kamar yadda muke yi ba kana sa dan yatsanka ko warcinka shi ne abin kurkuran baki ba haka suna ka karantar ba da haka lokacin da za ka yi alwala to ana son ka gabatar da asawaki rawa ahmad imamu ahmad ya yi ruwaya wa sahahu al-albani imamu al-albani yace ruwaya ruwaya ce ingantacciya an abi hurairah radiyallahu anhu wannan hadisin an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da abinci tabbata a gare shi annahu qala annabi ya ce salawatullahi wa salamu alaihi laula an ashqa ala ummati ba dan gudun kada in tsananta ma al'umma ta ba la amartuhum <coughs> da na umurce su la'amartuhum da na umarce su bisiwaki da yin asawaki a inda kulle wudu'i duk wata alwala da zaɓai. sai da mana babban a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hore ka da yi asawaki in ba don gudun yawanta al'umma sai ba ga Allah can ta'ala yana wadda a cikin littafinsa a ah, ra'ufin rahimun bil mu'minina ra'ufur rahim shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, mai kwaɗayi ne ga a samu shirya ta mumine Allah ya shirya su sannan kuma mai rama ne mai jinƙai annabi yana da sausai annabi yana da jinƙai annabi yana kwaɗayi na alheri zuwa gare mu ja a kun rasulun min anfusikum haka Allah ta ta'ala ya ce na kode kaga Allah ya ce wallahi haqiqa ja'akum rasulun manzo ya zo muku laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa manzo ya zo muku daga cikin ku azizul alaihi. yana damar da shi yana fata mishi rai ma alisu abin abinda ke wahala da ku don abin da ka wahalar da al'umma manzon Allah baya son shi harisun alaikum mai kwaɗayi ne gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim mai jin kai ne ga mu'minai mai tausayi ne ga mu'minai mai rama ne ga mu'minai da haka ba dan gudun manzon Allah ya tsananta mana ba sallallahu alaihi wa sallam da ya hore mu da ainihin yin asawaki gun kowace alwala da zamani na biyu daga cikin lokutan da aka so asawaki a inda salati a gun sallah sanda za ka yi sallah ka yi alwala ka kare ka yi sallah alwalarka tana nan labi lahiya to lokacin da za ka sake yin wata sallah ta gaba ana so ka yi asawaki don ka kara samun lada nan ma malam ya kawo muna hadisi mai dalili akan haka yace fi sahihain aro ayo ruwaya a cikin Buhari da Muslim an abi hurairata daga Abu Huraira radiyallahu anhu wa arfa Allah ya dada Abu Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laula an ashuka ala ummati ba dan gudun in tsananta ba al'umma ta ba laula ana shuka ala ummati ba dan gudun kai in tsananta ba al'umma ta ba au ala nasi kaga bambancin wannan ruwaya da tawar kenan waccan ta zo laula ana shuka ala ummati wannan kuma laula ana shuka ala ummati aw ala nabi wanda ya nuna akwai shakkun rawi a cikin wannan ruwaya ma'ana kuma shakka ta mai a ga lafazin da annabi yayi amfani da shi baya daga cikin abin da illatun qadiha wanda ke iya kawo ma hadisi illa ko aibi la marzun bisiwak na na hore su da su asawake a kulli salati tare da kowace sallah kaga waccan ruwaya ita kuma ta zo da aida a gun kowace a gun alwala idan zai alwala nan kuma a lokacin sallah da zai sallah yana da alwala to ya sake maimaita yin asawaki sai wuri na uku inda aka so mutum ya yi asawaki lokuta da ake sanya asawaki wuri na uku shi ne inda tibahi minan nau lokacin da kake yin kwana sai ka falka daga kwana ko ka falka daga bacci cikin dare kenan ka tashi daga kwanan ka ka falka to ana son kai yi asawaki saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rora game da haka nan ma fi aini. hadisi ya zo a cikin Buhari da Muslim an Huzaifata daga Huzaifa qala Huzaifa yace kana Rasulullah manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kama. idan annabi ya tashi li yatahajjada dan yayi at-tahajjud ma'anar tahajjud sallah cikin dare ya su fahu annabi yana goge bakinsa bisiwaki na asawaki to kaga kenan in dai har manza Allah yana yin haka shi da Allah ya aiko shi da bai aikata wani laihi ga Allah ba da ko yayin cancanta idan muka farka daga bacci muna son mu yi sallah to mu goge bakunan mu don mu yi koyi da shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma mun ga shi ba hadisin ga hadisi ne ingantacce sai wuri na hudu wanda an ka so yin asawaki lokaci na hudu da ake so mutum ya yi asawaki shi ne inda tilawakin ƙura'an a lokacin da za ka karanta alƙur'anin Allah ana son ka yi asawaki kaga wannan ya nuna akwai falala akwai lada ka yi asawaki a lokacin da za ka karanta alkur'ani rawar bai haƙiyu imam bai haƙi ya yi ruwaya fi sha'abi a cikin sha'abul iman nashi kuma wannan ruwaya ta shi da ya a cikin littafin shi da sha'abul iman sahahahul albani imam albani ya inganta wannan ruwaya ana liyin radiyallahu anhu ayyo ruwaya daga Aliyu Allah ya ƙara masa yadda Aliyu yana cewa a bara barana Rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hore mu mina na manzon Allah ya hore mu da shiya bisiwaki da yin asawaki wa qala yace innal abda haqiqa bawa idza qama yusalli idan ya tashi dan yayi sallah atawul malaku mala'iki yana zuwa wurin bawa a lokacin da ya tashi tsaye domin ya yi sallah ba kalfahu sai mala'iki ya tsaya bayan bawa yana sallah yasma'u alquran yana saurare karatun alqur'ani wa yadlu eh yastami'u alqur'ana yana saurare karatun alqur'ani wa yadlu yana kusantowa yana bayanka kana sallah matsayi ne na mala'iki yana kusantowa gare ka bala'in zalu mala'ikin ba zai kushe ba yastami'u yana saurare wa yadda yana kusantowa yana saurare yana kusantowa hatta ya da'afahu an sai mala'iki ya aza baki nai ala ne, ga bakin wannan bawa da yake yin sallah Bala ya qara aya shi ba wannan ba zai karanta wata aya ba illa kanat fi jawil malak illa kanat ba ce wannan aya ta kasance fi jawil malaki a cikin cikin mala'iki kaga kenan wannan ya nuna mai karatun alkur'ani yana bisa ga aiki mai daraja aiki maɗaukaki aikin da ka sa a samu yadda da gawara don Allah subhanahu wa ta'ala yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ana ma al'ummarsa cin albasa ko tafarnuwa su zo masallaci ɗanyar albasa ko ɗanyar tafarnuwa ka ci ka zo masallaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ana, ya ce duk wanda ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa fala ya karaban da masjidana kar ya kusanci ko masallaci saboda duk abin da ka cutar da ɗan adam yana cutar da mala'iku to kaga wani da ya ji warin albasa zai samu cutuwa ma'ana kana jawo mai illa da aiki wani da ya ji warin tafarnuwa haka sa'annan mala'iku ma duk abin da yake cutar da ‘yan adam yana cutar da suwa kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hali ga wanda ya ci albasa ko tafarnuwa da ainihi ya shiga masallaci in ka ci ɗanya albasa ko ka ci ɗanyar tafarnuwa to ka tsaya gidansa ka yi sallah ka bar falalar da a cikin masallaci don ka aikata abin da ka hana ma zuwa masallaci shine cin albasa ko cin tafarnuwa tare da cewa albasa halatta tafarnuwa halacci amma idan kana son ka ci su ka zo masallaci to sai a dafa in an dafa ba ku lokaci na uku da ake son yin asawaki a cikinsa a na biyar ko a lokaci na biyar da ake son yin asawaki shi ne an yi duhulil manzil lokacin da za ka shiga gidanka ka dawo daga wurin da ka yi ka zo za ka shiga gidanka to ana son lamba ka yi asawaki wannan lokacin rawa muslim imam muslim ya yi ruwaya an ne mikidam ibn shurayn daga mikidam dan shurayn an abi daga babansa ala ya ce sa'altu aishata na yi ma uwar mu ne aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tambaya kultu ce masa da ayi shay'in da wani abu ne kada da nabiyyu annabi ya kasance yana warawa sallallahu alaihi wa sallam mina na annabi ka warawa idza dakala baitahu idan ya shiga cikin gidansa ya zo wani wuri ya dawo ya shiga cikin gida mina na ya warin alat sai ta ce bisawaki yana farawa da yin asawaki kaga kenan kai ma ka yi ta tayya ka dawo ka shigo gidanka ka yi sallama ka karanta zikirin da ake son mutum ya karanta in zai shiga gidansa <coughs> iyalinka sun tarbe ka ka karba musu sallama nan ana son ka yi asawaki yana daga cikin lokacin da an mutum ya yi kuma in mutum ya yi yana da lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a karkashin shiryarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wuri na shidda da ake so ko kuma lokaci na shidda da ake so mutum ya yi asawaki inda ya ra'iatul fam lokacin da warin bakinka ya canza kila ka dade baka ci abinci ba ko ka ci wani abinci wanda ya canza ma a iskar da ke zuwa cikin bakinsa yana da wani launin wari ko bashi Ba ana bukatar nan ma wannan lokacin ka yi asawaki nan ba rawan sa'i al-imam an sa'i rahimahullahu ta'ala ya yi riwaya wa sahabu al-albani imam al-albani yake ruwayar ingantacciya ce al-aisha ta daga uwar mu'mina radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika annabi tsira da amincin Allah tabbata gare sa ya ce asiwaku asawaki matsaharatun lilfami yana tsabtace baki yana tsarkake baki kenan kaga baki ya tsarkaka ya tsarkaka ai lahiya ta samu hakora sun tsaya kenan ba magana hakoranka na faduwa ko suna hujewa ko suna samun wata illa ka samu tsarki ga bakinka kuma ga lada manzatun da rab kuma yana sa samun yarda Allah sai ko kaga wanda shi ya samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba hakika ya ci nasara ga rayuwa ce kuma ya samu abin nema wannan su ne wurare guda bakwai da malam ya kawo mana na lokuta inda aka so mu ya yi asawaki a rage da wannan shi ya nuna muna mun kai a ƙarshen babi na farko ko yawwa babi da ke bayani akan abin da ya shahi falala ta alwala to yanzu za mu shiga dama kitabun tsahara muka wara ko to da muka wara kitabun taharati kaga bayan mun wara mun shiga cikin kitabun taharati ai ba da mu na warko yayi muna bayani ne game da falala ta alwala sannan kuma muka zo ga falala asawa duk dai cikin babi na warko mai bayani akan falala alwala yanzu kuma za mu shiga a cikin babi na bi a cikin wannan littaye wanda yake bayani game da falala alwala kamin a yi kwana babu fadalin babu fadalin babe mai bayani akan falalai yin alwala qablan naumi gabanin kwana kamin ka kwanta kai kwana akwai falala mai yawa kai alwala na ɗaya daga cikin falalar da ake samu annaumu ala wudu'i yin kwana da alwala sababun min asbabi babi a min asbabi annawun yin kwana ala wudu'in tare da alwala wannan ala tana da ma'anar ma'a kama an ce annawun ma'a wudu'in amma dai ga ka'ida ta alhaku wani imla haka aka rubutawa da ala din amma ala ce nan mai ma'anar ma'a an gane ko yawa wannan ala tana da ma'ana ta ma'a to ne yin kwana tare da alwala Sababin min asbabi istijabati du'a'i wani mahari ne wani sababi ne daga cikin sabubba na karɓa addu'a kaga kenan ya halatta koda kana kwance ka roƙi Allah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ya halatta ku ambaci Allah a tsaye ko a zaune ko a kwance biye da ka ambaci Allah Allah ta'ala yana jin ka in kayi zikiri ka roki Allah rawa Abu Dawud Abu Dawud ya ruwaya wasu ahawul albani imamul albani ya ce wata ruwaya ruwaya ce ingantacciya an mu'azir da jabal daga mu'azir dan jabal radiyallahu anhu wa arda Allah ya dada mu'azir dan jabal قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآذر جبل يتي على الذين أمين تبتا غريت ياتي ما من مسلم ما ولي مسلمين يبيت على ذكر الله لدي قانا أكن أمبتن الله ظاهرا يدا من تركي يلا أمبتن الله أمبتن يزوي أجيش babu wani mutum musulmi da zai yi haka yana da tsarkinsa baya aru miran sai ya farka cikin dare ya tashi ya farka cikin dare baya tsallallah ya roƙi Allah kairan alhairi min kairi duniya daga cikin alhairai na duniya wal da alkairai na lahira illa tawu iyahu a ce Allah ya ba shi wannan alherin da ya Ka kaga yanzu ga wata falala mafako ta samun sababi ko mawari na karɓa ma addu'a yin alwala a lokacin da za ka yi na ke ya zama kana nan kana ambaton Allah a kwana ya ɗauke ba idan ka warka cikin wannan hali ka roƙi Allah alherin duniya ko alherin lahira Allah subhanahu wataala zai baka dama shi Allah zai kai a roƙe shi ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce roƙe ne in karba muku haka Allah subhanahu wataala ya ce a cikin suratul baqara wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي falyu'minu bi aka dai Allah subhanahu wata'ala ya amince wannan aya cewa idan bayina suka yi maka tambaya bayina suka zo maka tambaye ka game da miya idan an zo an wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya game da Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ka waɗa musu ni ina nan kusa gare su ina karɓa kiran mai kira amma abin da an sharaɗi na karɓa kiran mai kira ko roƙon mai roƙo wani umilin bi fi imani bi sharaɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa maka addu'a shi ne kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala Za ka Allah ta'ala na karɓa addu'arka in ka tashi cikin dare ka roƙi Allah bayan ka kwanta kana mai sarki ka bi da alherin duniya Allah zai baka ka bi da alherin lahira Allah zai baka ya Allah ka mu alherin duniya ya Allah ka mu alherin lahira na biyu daga cikin falala dayin alwala kamin a yi bada shi ne almala'ikatu ta da man nama ala wujuhi mala'iku suna yin addu'a ga wanda ya yi kwana da alwala. ya Ibn, Ibn Ibn ya yi ruwaya wa Hassanawul Albani, Imam Albani ya ce, wannan hadisi hadisi da ya hasanun, an ibn Abbasin, daga Abdullahi na Abbasin, radiyallahu anhu Allah ya yadda da Abdullahi da mahaifinsa Abbas Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da amincin tabbata gare sa ya ce a yace Barkiro a jasadakum ku tsarkake jikunkunan ku ta'arakum babu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ku tsarkake jikunkunan ku sai Allah shi kuma ya tsarkake ku fa innahu laysa min abdin yabitu yace wa al'amari yake babu wani bawa da zai kwanta ya kwana bayaran yana mai tsarki babu wani bawa da zai kwantawa ya kwana kuma yana mai tsarki shi wanda bawa ba yawa illa ba jama'ahu fi shi'ari ko illa bata wace ya kwana ma'ahu tare da shi fi shi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan min al-layli illa qala allahumma ghafir li 'abdika fa ba wanda zai kwana wato a shi ne mala'iki ba zai kwana ba wanda ya kasance cikin wannan hali wanda ya kwanta da tsarki ba sai mala'iki ya kwana tare da shi a wurin kwanciyarsa mi mala'iki ka cewa shi mala'iki layan kalifa a ya ce sallallahu alaihi salama layan kalifa sa'atan wanda da ya kwana da tsarki wanda mala'iki yake kwana tare da shi ba zai juya ba minan laili a cikin dare kamar irin yadda mutum ka juyawa yana kwana illa kwana ce mala'iki ya ce masa Allahumma ghafir li afika yana roƙon Allah kaga kai kana nan kana kwana baka sani ba ga mala'iki yana maka addu'a kaga kenan ka tara wasu irin wasu irin alhairu ba su yawa waɗanda baka da labari da zuwa Ya yace Allahumma ghafir li afika ya Allah ka gafarta ma bawanka in ji wannan mala'iki fa innahu ba ta tahira hakika ya kwana yana mai tsarki saka kenan ya su bayan Allah akwai bukata kwarai na mu mai da himma mu sa kokari da ganin mu da abin da za mu samu rama da gawara ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma nan muka kawo ƙarshen wannan babi da birgo mai bayani akan falalar yin alwalla da banin kwana sai babi da uku wanda mai yiwuwan Allah ya muna gama shi ko? Eh, insha Allah. To wannan babin namu na uku yana cewa babu falalin salati, babi mai bayani akan falala ta yin sallah wadda yake sunnatul wudu. Sunna ta alwala, ana sunna duk kai alwala kai sallar nafila a biyu to wannan babe zai yi bayani akan falalar yin haka kai arwalla kai sallah a biyu na ɗaya daga cikin wannan falala al-muhafazatu ala sunnatin wudu'i kiyayewa akan sunnar yin alwala sababin yana zama mawari min asbabi dukulil janna daga cikin sababi ko mahari na shiga aljanna tsare alwala yana zama ma mahari na shiga cikin aljanna Allah sai ya ruwaya daga Imam al-Bukhari da Muslim Al Abi Huraira daga Abu Huraira Allah ya kara ma Abu Huraira yadda a annan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala adan tsira da aminci tabbata gare sa yace ni Bilal ga Bilal inda salatul fajri lokacin sallar asuba yace ya bilal ya kai bilal hadithni ba ni labari annabi yana tambayar sahabi ne mai girma wato bilal wanda yana ɗaya daga cikin makiraya sallah na annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ka bani labari miyar arja amali da mafi ƙaunar wani aiki amil da ka aikata shi bil islam cikin musulunci ka ba da labarin wani aiki da kan yi ƙauna wanda ka aikata a cikin musulunci kayan ne ga annabi yana bayani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa ne sami ito laji dabba a sautin ina jin sautin na alaika takalin manka bai da yadayya gabana fil cikin aljanna bilal ka bani labari wani aiki wanda kai yi ƙauna wanda ka aikata a cikin musulunci saboda na ji sautin takalin manga suna tahiya a gabana cikin aljanna qala sai bilal ya ce ma alimtu amma abinta amalan ni ban zama aikata wani aiki ba arja wanda ne ya kauna indi aurina babu wani aikin da ka aikata da ne ya ƙauna gare ni an nilam atadahar durura ni ban taɓa yin alwala ba fi sa'ati lailin a cikin wani lokaci na dare auna harin, ko wani lokaci na wuni illa sallaitu bi zalika tuhur wa ce na yi sallah da wannan alwala da nayi ma ku fi bali gwargwado abin da Allah ya rubuta min e yi sallah an usalli ya yi ta wannan kawai shi na to kaga ga annabi ya ji bilal yana jin sautin takalmi ne gaba dai a cikin aljanna to ga aikin da yake da di yi alwala sai yayi sallah da nafila na biyu isbabul wudu'i cika alwala wal khushu'i da kankantar da kai bi salati a cikin sallah min asbabi dukhulil janna yana daga cikin mawari na shiga aljanna ya zama in kai alwala ba za ka raga nuna ba in ka zo wurin sallah kana kankancar da kai ba za ka yi koton kurciya cikin sallah ba ba za ka yi gaugawa cikin sallah ba ba za ka shihida hannunka wadda namun daji cikin shihida hannun cikin sallah ba ba za ka kama soshe-soshe cikin sallah ba ba za ka kama waiwaya cikin sallah ba ba za ka soke kanka ba bayan ka ya taso a cikin sallah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya yi ana iya zuba ruwa cikin rabin sa ruwan ya tsaya kuma haka ake so kai don ka haka ka cika alwala ka kankance da kai a wurin sallah zai zama maka bawari na shiga a cikin aljanna Allah rawa muslimun an rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya an uqba ibn amir al-ju'ani daga uqba dan amir al-ju'ani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ma min ahadin yatawadda ba wani da zai yi alwala fa yusilu al-wudu ya kyautata da alwalarsa wa yusalli rak'atayn ya sallaci raka'a biyu a yuqbilu bi qalbihi wa wajhihi alaihima Yukubilu yana huskantowa bi kalbi da zuciyarsa wa wajayi da huskarsa ma ga waɗanda raka'o'in illa wajabat lahu aljanna ga yana yana sallah kuma sallar ya kula da ita ba zuciya sai tana can tana yawo ba yana sallah yana tunanin abu kaza yana sallah yana magana da abu kaza yana cewa in ya ƙara sallah wuri kaza ya a'a ya ba da kula ce da hankali ne ga sallah sai hadisi na gaba mai nuna abin da ke mawarin shiga aljanna Allah Isra'il ya zo a Buhari da Muslim an umrana daga umrana maula Usman bararran Usman duk dai bayani ne akan falalar alwala wadda tana zama ma mawarin shiga aljanna yau alwala ka sai ka yi sallah cikin nasuwa, sai ka samu aljanna Allah Allah ra'a Uthman ya ga Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ma radiyallahu anhu wa arda da abi wa ruhin ya ce a kawo mai ruwan alwala a abraga Allah ya dai sai zuba ruwan ga hannuwa ne min yi daga matsayin da yake yin alwala faga ma sai ya wanke su salatan so uku talata marati ko sai wanke a har so uku talata marati sai wanke so uku haka ne ko don ma da kala ya mila wuta da ya shiga ta hannunsa na dama ilo zuhi a cikin matsayin alwala kamar mu ɗauka abin da yake alwala da shi buɗaɗɗe ne ba sai in za ka fara alwala ka zo ɗai ka tsoma hannunka ba tare da kawance sun uku uku bani ka sa ciki ba sun ba zama zama ga sa'ana ya kurkura bakinsa wasan shaka ya shakarwa wasan sara ya ruwa. sun ba ga sala wajen hau salatin ya wanke fuskacin sun uku waye dai da hannuwansa ilan nufakai a zuwa gwiwa hannunsa don ma masa a bira'asihi eh, salatin sau uku sun mamasa mirasi sa'ana ya shayi kansa sun magasala a kulla rijilin sai wanke kowace kawa salasa sau uku sun maƙala sun mai ce ra'aitin nabiya na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawadda'a na ga yayi alwala na wudu'i irin alwalata aka dingare na ga ya yi irin wannan alwalattawa haka ya ce ko ya gama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi irin alwallatai wa sai ya ce man tawata duk wanda ya yi alwala la wuduri irin alwalata ya yi alwala irin wanda alwala da ne to haza wanda sun ba sallaraka ce da sanayin sallaraka a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsahu kuma bai yi batun zuci ba cikin sallar da ya kai babu batun zuci a yana sallah amma bisa ga natsuwa kafara Allah lahu Allah zai gawarta mai ma ta kaddama min dambi abin da ya gabatar na zunubi nan babban abin da ya kamata mu gane duk da aka ce ana gawarta zunubi ƙananan ko a ƙananan zunubai aka ainihin gawara ba manya ba manya kan gaskiya sai mun tuba ko Allah ta'ala yana cewa in tashhadu kaba'ira ma tul'auna adu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima idan muka diba a cikin suratul nisa aya 31 za mu ga wannan ko ga sharadi na Allah ta'ala ya ce in ka kaba'ira idan kun kaurace ma manya an ku da ya atiku, sai mu gawar ta mu kanana mutum ya bar shan giya mutum ya bar zina mutum ya bar caca mutum ya bar sata mutum ya bar liwadi mutum ya bar karya mutum ya bar duk wani abu da yake sabon Allah ne sai Allah ta'ala ya yayi mai kananan zunubai waɗanda ko ƙaramin zunubi Allah ta'ala ya so ya kama ka da shi ya kama ka kuma sai ya sa ka a cikin azabar Allah hadisin mu na ƙarshe a cikin wannan babi rawa Ahmad imam ahmad ya yi ruwaya wa asarahu yace wannan hadisi ne a wa al-albani imam al-albani yace wannan hadisi hadisi ne hasan ana abu dar an abu dar an eh an abu darda eh, ko daga abu darda ala yace da bai to rasulullah shi abu da sahabi ne wala sallallahu alaihi wa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kuma yana cewa man tawata duk wanda ya alwala a sana wudu'a wai kyautata da alwalarsa sun maqama sa'an ya tashi fa sallara ka ne yayi sallara ka biyu aw arba'a ko ka hudu shakka sa'an yayi shakku yana shakku shi a hadisi shi raka a biyu annabi ya ce ko raka a raka a biyu ya ce ko raka a hudu to wannan ko da zuma aka ta cewa wannan ba illa ce kuma ba aiki bane mai ruwaya yi shakka yawtilo ne ma Ba na shi za mai iya wata da tuna annabi cewa yi a raka biyu ko raka abu ma'ana ɗayan biyun ne raka biyu ko raka abu hudu a yosin fi ma a cikin ya kyauta ta ambato na Allah a cikinsu wal kushu'a da kankancin da kai don mazamfar Allah da ya roƙi Allah gawara azza wa jalla mabuwayi mai girma da fara lahu sai Allah ta'ala ya gawarta mishi muna roƙonka ya Allah ka gawarta muna ya Allah kai mana rahama ya Allah ka ci kanmu ya Allah ka sa ayyukan mu zama dabbe da yaddanka ya Allah ka gawa da mu uwayenmu Allah kai musu rahama mu da matansu da mu, Allah ka kafa mana alkhairi wanda ba mu sani da wanda ba mu sani ba wajen da Allah kai mana muwafaqa da dace albarkaci alqur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك